wani matambayi ne yake cewa masu suke ta haihu da karfe uku na dare ko karfe hudu na dare a ranar alhamis to yau ne zai kirga a matsayin ranar bakwai na haihuwar wannan jaririn da daddare mukaddara yau alhamis mukaddara yau juma'a mun yi sallan juma'a karfe uku mai zuwa na dare sai mace ta haihu shin ta haihu ne ranar asabar ko ta haihu ne ranar juma'a da ka'idan musulunci ta haihu ne ranar juma'a da haka idan juma'a ta zo wannan yaro kwanan sa bakwai a wannan ranar ne za ka yanka masa rago idan kana da halin rago a wannan rana ne kuma za ka yi masa mace ne ko namiji amma ba za ka ɗauki asabar ba duk da cewa kila a tsarin turai idan aka ce karfe biyu ta yi a tsarin boko tun da karfe ta biyu shi kenan ta biyu da minti biyar mun riga mun shiga mai asabar to amma kaidar musulunci mu shiga asabar ba sai alfijir ya ke keto ketowan alfijir shine zai ba mu dama shiga ranar asabar ina fatan kuma yi da haka idan an ce daren juma'a ana nufin daren da ya riga ya gabata wace garin sa ranar juma'a ta to idan an ce daren asabar daren da ya riga ya gabata wace garin sa asabar take so amma shi wannan daren ana dangantawa juma'a ana danganta shi idan an zo kirge zuwa ga yinin da ya wuce amma sai dai ake daren kaza a ma'ana wata garin kaza dare ya biyo baki a takaice dai duk yaron da aka haifa karfe tara takwas har zuwa karfe ɗaya zuwa karfe biyu har zuwa karfe hudu matukan alfajir bai keto ba to yana bin bayan yinin da ya gabata ne idan alfajir ya keto shine za a kirga shi cikin ƴaƴan yini da ke zuwa nan gaba ke ina fata an fahimta to wannan shine ansar wannan tambaya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 النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من ما كاد يزيغ قلوب فريق ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي حقيقة الله يأتوا بابسا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين كما الله يأتوا بابا المهاجرون والأنصار بكما الأنصار متى مدينة الذين اتبعوه وأن بسك بي النبي سيرا من تثبت قريتي في ساعة الأسرة حلوكة سنني shine lokacin da za a fita yakin tabuka saboda a daidai wannan shekarar an yi fari ba a sami yalwar ruwan sama ba da haka ya kasance an samu karancin abinci kuma daidai lokacin ana tsananin zafi kuma annabi ce za a yi tafiya wadda take mai nisan gaske wannan shine sa'atul usra lokaci mai tsanani shi yasa munafukai suka rinka faɗawa danginsu yan uwansu cewa la tanfiru fil har kar ku yadda ku fita cikin rana ana wannan ranar ina ko ina zuwa yaki Allah ce kul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun sai da su wutar jahannama ita ta fi tsanani da a ce suna da fahimta to sa'atul usrati kenan ga karancin abinci ga karancin guzuri ga karancin abin hawa ga karancin makami ga shi an yi fari a wannan shekarar amma tare da haka sahabbai masu karfin imani suka bi annabi aka tafi shi ne allazina tabahu fi sa'atul usrati min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhum bayan saura kir zukatan waɗansu daga cikin su ta karkata daga kan tafarkin gaskiya wato saura kir a samu waɗansu su sabawa annabi ba su bi su ba a cikin to su wane ne waɗannan wanda ba su bi su ba a karan farko lokacin da annabi zai tafi mutane sun kasu kashi biyu imma waɗanda sun yadda su tafi yaki da kuma wanda ba su yadda su ba wanda suka ce ba su yarda su ba su kuma sun kasu kashi biyu masu uzuri na gaske su ne mummunai tsofaffi dattijai marasa lafiya wannan suna da uzuri na gaske masu uzuri na ƙarya munafukai kenan waɗanda suka ce dole sun sun tafi su ma kashi biyu ne waɗanda suke da halin tafiya annabi ya ce ku zo mu tafi waɗanda sun zo sun ce a tafi amma ba su da halin tafiya annabi ya ce ku zauna wanda suka zo suna kuka din nan annabi ce ku zauna ko ba za ku to amma duk da haka an samu waɗansu mutanen da suna da abin hawa suna da komai ba su fita tare da annabi ba daga cikinsu akwai ka'ab ibn malik akwai hilal ibn umayya akwai murara ibn rabi akwai akwai abu mata as-salibi akwai abu zarr al-ghifari lafiyar su kalau suna da abin hawa suna da makami suna da komai ba su fita tare da annabi ba abu mata da daga baya ya ga dai kai ban kyauta ba sai ya tashi ya tafi kadai annabi ya yi nisa amma abu kai sama ya rinka tafiya zango bayan zango yana bin bayan annabi yana bin sawun annabi da sahabbai hatta wurin sahabbai suna wani masaukin su sai suka hango wani mutum ga can daga nesa bishi bishi suka ce wancan dai dan adam ne yake zuwa amma ba mu san kowa ne ba sai annabi leka ya gani ce kun aba kai sama ka ka zama abokai sama yana zuwa ku sai aka zama abokai sama ne abu zarar gifari shi kuma daga baya shi ma ya taho da ya taho sai dokin sai masa gardama a hanya sai ya kyale dokin kawai ya dauke kan guzurin sai tsora aka yi tafi har sai da suke annabi a can a tabuka ka'ab ibn malik da umayya ibn hilal da kuma abin nan murara ibn rabi su ko suka zauna ba su tafi ba har annabi ya dawo kuma tare cewa ba sa cikin munafikai to amma da annabi ya dawo aka zo ana ba da hanzari na ƙarya kowa na ƙarya ya ce ni abu kaza ne wallahi ba dan kaza ba da na je sai suka ce yanzu mu ba abin da zai fitar da mu sai gaskiya annabi ne in ka masa ƙarya ma wahayi zai saka to na ma'asiri ba kamar sauran gama garin mutane bane ba suka ce mu je mu faɗa annabi gaskiya cewa kawai ragwanci ne da lalaci namu amma ba wani uzuri ba ma cikin marasa lafiya ba ma sahun da tije ba ma sahun waɗanda ba su da abin hawa a wannan kabi ke cewa ban taɓa mallakar rakumi biyu ma sai a wannan shekara kaga uzuri dai an yanke masa abin hawa ce guda biyu gare ni in ma zan tafi to ko wani safaya a gida kenan to dan saboda haka suka faɗi gaskiyar al'amarin su to wannan gaskiyar da suka faɗa ba su yi ƙarya ba shine Allah ce min ba'du ma ta da yazibu qulubu fariqin minhum saura ka dan zukatan dan suka kafa sai Allah ya tabbatar da su ba su karkata din ba ba su yi ƙarya ba sai suka faɗi ko kuma waɗanda suka bi shi a can gurin da tsanani ya yi tsanani kamar za su dawo baya sai Allah ya tabbatar da zakatun suka tsaya tare da annabi shine min ba'da ma kada yazigu qulubu fariqin min thumma taba alaihim sai Allah ya tuba a gare su innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah mai rahama ne mai jin kai ne gare su su waɗannan mutane annabi da sahabbansa to a nan gurin mai tambaya na yace maka laifin laifin mai annabi har Allah ya ce ya yi masa tuba la tattaba Allahu ala nabi mai annabi yayi har za a ce an yi masa tuba bayan ko mun san annabawa mai ne ba sa yin laifi ballantana su bukaci tuba ballantana sai an karɓi tubansu to sai malamai suke cewa laifin da annabi ba wai laifi ne wani inda wani ne cikin mu yi ba laifi bane ba shine da can da Allah sai aka Allah an kalima ta lahu hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku wa bil al izini da annabi ya zare ce ku zauna ba tare da sai ya da digi ba to shine aka kirga a matsayin laifi amma sai Allah ya yafe masa a matsayin sa wadan suka ce a'a at-taubatu anan gurin ba tauba bace ba bi ma'ana hal istilahi wa innama hiya taubatun bi ma'ana hal lughawi wa hiya ar-ruju' ba tuba bace ba da muka sani da za a ce mai zunubi yayi zunubi yanzu ya tuba ba wannan tuba ce ake nufi ba anan gurin abin da ake nufi da tuba dawo da su gida lafiya daga fitar da suka yi laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar allazina tabau hakika Allah ya dawo gida da annabi ya dawo gida da muhajirai ya dawo gida da al'ansar allazi na tabahu wanda suka bi shi wajen yakin tabuka fi sa'atul usrati a lokacin tsanani duk da tsananin ga wahala ga karantan abinci Allah da ya dawo da su gida lafiya abin da yake nufi an gane ku? to amma da yake min ba'di mata bai bayyazi ku qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim to waɗancan kuma waɗanda saura irin zukatan su karkace sai Allah ya tabbatar da su taba alaihim ay raja'a bihim ila ilal su ma sai Allah ya dawo da su zuwa ga tunani mai kyau bayan da sun fara tunani mara kyau cewa su gudu su bar annabi saboda haka dai a cikin wannan aya babu maganan cewa mutum ya yi laifi ba tuba ne irin na mutum ya yi laifi ba tuba ne na Allah ya dawo da annabinsa gida bayan ya samu kansa a cikin tsanani ya samu kansa a cikin wahala a yakin da ya fita shi da sahabbansa sai Allah ya وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا الله كما يأي توبا أبو سادة متانا نمبدا أكو سوني كعب بن مالك بهلال بن أمية بقوم مرارا ابن الربيع سوني الثلاثة الله يأي توبا أبو سادة بدا أكو الذين خلفوا وأن ذاك دين شركة لمرنسو ma'ana lokacin da suka zo gaban annabi suka faɗa ma annabi gaskiyar lamari cewa fa ba mu da hanzari na rashin fita kawai rabanki ne to sai aka jinkirtar da al'amarin su ba sai ba an yafe ko ba a yafe ba sai da aka hora su har tsawon kwana 40 har kwana 50 ba a yi musu magana to su ne da wannan aya ta sauka tana ba da labarin yanzu an yafe sai Allah ce wa Allah salatu lillazina kullifu tuba ya tabbata akan mutum uku nan allazina khulifu waɗanda aka jinkirtar da lamarin su da suka faɗi uzurin su annabi bai ce an karba ba ko ba a karba ba bai ce Allah ya yafe musu ba da duk da basu fita ba bai ce ko ba a yafe musu ba an jinkirtar da lamarin su har tsawon kwana hamsin hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahabat har sai lokacin da kasa ta musu kunci da duk yalwarta wa zaqat alaihim anfusuhum zukatansu suka yi musu kunci wa zannu alla malja'a min Allah suka tabbatar Allah malja'a babu wata mafaka min Allah da zaka tserewa Allah illa ilaihi sai zuwa gare shi duk mai mulkin duniya idan kana jin tsoron shi sai ka gudu ka ketare iyakar karkasa yanzu anan da kashi shiga Nijar ka shiga Kamaru sai dai a rinka kokarin dawo da kai ta fuskar diplomasiya amma ba ta fuskar karfi ba kuma ka ketare gwamnatin nan kasar daga Kamaru in ka shigo nan ka ketare gwamnatin Kamaru bambancin mulkin Allah da mulkin mutane mulkin dan adam in ka shi sai ka gudu ka fita daga cikin iyakar iko sa kuma ba da zai da kai iko Allah ko in ka tsore shi to sai ka je wurin shi kuma to za ka gudu ina zaka in kana jin tsoron Allah to sai ka je gare shi dan ba inda zaka je ka kubuce masa wa zannu Allah malja min Allah sun samu tabbas da yakinin ba wani wuri da zaka je ka sakewa Allah illa ilayhi sai dai ka koma gare shi sannan ka sake din kafa minhu wa tarji'u ilayhi azzannu anan gumi an al-yaqin duk inda zato zuwa irin wannan ana daukan ta matsayin yaqini ba zato ba irin wanda muke dauka tunda zato wata daraja ce ta ilimi shine ya kasance a zato abinda baka da tabbas kenan baka da yaqini ko to inda a ce ba su da yaqini ne game da lamarin ubangiji ai ba su zama abin yabo ba mai tabbas cikin lamarin ubangiji shine yake da abin shine yake zama abin yabo innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu waɗanda ba su yi shakka ba ai su ne amma wanda ya shakka fa nan gurin mazannu ba za ka ce suka yi zato ba suka samu yaqini suka samu tabbas zato anan bi ma'anar yaqin kamar can da Allah ce allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un yazunnuna ay yatayakkanuna annahum mulaqu rabbihim kamar san da Allah yake maganar dan aljanna za a biyo takarda a hannun dama fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya inni zanantu ay inni ayqantu min qararati nafsi yaqinan la yadkhuluhu shakk anni mulaqin hisabiya na samu yaqini da tabbas a cikin zuciyata zan gaba da hisabi dan haka sai na kyautata aikina amma ba zai ce ba na yi da zaton za a min hisabi zato ai ban nan ba ilimi bane ba zato ko ba tabbas bane ba wa zannu Allah malja min Allah suka samu tabbaci na cewa dai ba wata makawa da za a tsere ma ubangiji illa ilaihi sai zuwa gare shi summa taba alaihim liyatubu summa taba alaihim sai Allah ya dawo da su daga ƙarya sai suka zamanto masu gaskiya ba sai sun yi ƙarya ba liyatubu yayi haka ne dan yi musu rahama inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah shine at-tawwabu mai yawan karban tuba ga dukkan mutumin da ke tuba din ar-rahim sannan kuma shine mai jin ga bayinsa to shine dogon hadisin nan da ke cikin bukhari da sauran littafan sunna wanda yake dauke da labarin jinkirin nasu da aka yi musu wanda ka'ab ibn malik ke ba da labari karshen dai al'amari da annabi ya dawo dama sunnar annabi in ya dawo daga tafiya farkon inda yake fara tsayawa masallaci ya sallar nafila raka abi sannan sai ya tafi gida bayan ya gaggasa da jama'a saboda kai ma sunna ne yanzu in ka dawo daga tafiya ka tsaya masallacin go kai sallar nafila raka abi sannan ka tafi in ka dawo da bazure ma ka samu kwanciyar hankali mutanen gida su rinka da murmushi kar ka je kuma baka san me ka ishe ba ka zo da zafi ka same su da zafi zafi da zafi yana hadu me za a yi kuma to dan kadan kullun da ya hau kanka kadan abin nan wa asa safar wa halhalan tafiya ka rage su ta hanyar nafila kai munajati tsakaninka da ubangiji ka samu nasuwa sai ka shiga gida hankali a kwanci kila an ganka ka da masallaci an fada mutanen gida ga kanan zuwa kafin ka ga masallacin nafila su kuma su sa in ba a yi wanka ba an yi wanka ba gyara gashin kai ba an gyara ana jiran ka zo to shikenan sai a samu sauƙin al'amura to lokacin da ya tsaya a masallaci suka je suka faɗa al'amuran su din nan to shine kuma aka gaskiyar al'amari cewa ga abin da ya faru annabi ce ku tashi ku tafi san an yi izini kuma to aka daina musu magana har kwana 40 kafin wannan aya ta sauka har dai zuwa kwana 50 sannan wannan aya ta sauka aka ce an yi musu kafara يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا يا وطن بسكي إيماني اتقوا الله وصري دوكوكين الله وكونوا مع الصادقين كوكتن تيتا رد ما سدسكيا سوى نيني ما سدسكيا waɗansu malaman tafsirin suka ce almuhajirun da al'ansar da ba ɗayansu su ne ake nufi as anan gurin wa kunu ma'as sadiqina ya ku sauran mamune da za biyo baya ko kasance tare da masu gaskiya sunan musulman farko al-muhajiruna wal ansar gaba ɗayan su waɗansu malaman tafsir suka ce as-sadiquna anan gurin ana nufin waɗannan da suka je yakin tabuka waɗansu suka ce as-sadiquna sune guda uku nan da suka zo gaban annabi suka faɗi gaskiya daga baya kuma aka saukar da aka ce an gafarta mu kowanne ne daga cikin su kowa mai gaskiya ne a cikin su ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya ma'ana ku rinka yin gaskiya cikin al'amuran ku sallatu ma kana li ahli madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu ar rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihim ذلك بأنهم لا يصيبهم زمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتعون موسعا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة بيدات بدا مزونا غرم مدينة ومن حولهم من الأعراب دوتن دسكي دورا دسوكو سكي جيفن من الأعراب تكي مزونا كركرا bai dace ba gare su an yatakhallafu an rasulullah su yi jinkirin bin annabi idan zai fita yaki wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi bai dace ba su fifita kawunan su a sama da annabi idan kuka ce ku zauna a gida ba za ku fita yaki ba annabi ya fita shi kadai kuna jin tsoron mutuwa yanzu nan ba kun fifita kanku ba kenan akan annabi shine abin da ake faɗa waɗanda ke jinkirin yaki ba sa fadatar da annabi Allah ya ce bai dace ba ga mutanen Madina bai dace ba ga mazauna karkara da ke daura da madina idan annabi zai tafi yaki su kyale shi su zauna gida bai dace ba su haka wala yarghabu bi anfusihim an nafsi bai dace ba su fifita kawunan su a sama da annabi zalika abin da yasa aka ce su ba annabi komai wahala komai dadi zalika hakan yana faruwa ne bi annahum la yusibuhum zama'un waɗanda duk suka bi annabi aka tafi yaki da su la yusibuhum zama'un ba wata kishirwa da za ta same su a hanya wala nasabun ko wata wahala ko gajiya a sakamakon tafiya wala masmasatun ko kuma wata yunwa da za su ji fi sabilillah wajen yada kalmar Allah din nan wala yaquna mawti'an babu wani taku da za su yi ko ba wani masauki da za su sauka ya gizul kuffara wanda zai razanar da kafirai tunda kafirai aka ce ga kunan kun kun yi sansani a kusa da garinsu ba za su ji zafi ba to zafin nan da za su ji aikin lada ne kuke yi ko da ba ku fara kan nasu ba shine wala yaquna mawti'an ya gizul kuffara ba wani taku ba wani wuri da za su sauka wanda za su razanar da kafirai ko su fusatar da kafirai wala yanaluna min aduwwin mailan babu wata nasara da za su samu min aduwwin daga abokin adawa illa kutiba lahum bihi amalun salih ba sai sai an rubuta musu kamar aiki ne na gari da suka yi suna zama za a ba su lada akai wato mai jihadi wasa lada yunwasa lada gajiyar da ya hanya lada ya danyi wani yunkuri da zai ba kafiri haushi lada ya kashe kafirin lada ya samu ganima lada kan lada ta ko ina ke to idan ya zanto wannan shine ribar da za a samu da kuka zauna a gida ba ku fita ba wata riba kuka ci me za ku kalata wanda zai kai kashi ɗaya cikin goma na abin da za ku samu a wajen yaƙi kamar haka ne Allah ke razan ke faɗa musu ke kwaɗaitar da su dangane da jihadi Allah ce inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozaltar da ladan masu ihsani ko yaya take duk ihsanin da kai ubangiji ba ta sun da ladan sai ya baka cikin mutum bakwai da suka zo suna kuka wurin annabi cewa a ba su dama su tafi annabi ya ce la ajidu ma ahmilukum alayhi ba na da abin da zan baku na abin hawa ku tafi yaki ku zauna gida da ya faru ɗaya daga cikin su sai je gida da daddare ya tashi sallan nafila raka'a yace ya ubangiji ka wajabta jihadi ka kuma san na so in tafi amma ba ni da halin tafiya ba ni da abin hawa ba ni da guzuri na je wurin annabi baya da abin hawa baya da gudu kuma lalle ina son tafiya jihar na amma ga su ba halin tafiya da haka ya ubangiji idan har ya kasance akwai wani musulmi da ya zalunce ni dukiya ko ya zalunce ni ta fuskar gangan jiki ya zubar mun jini ko ya zalunce ni ta fuskar mutunci na yayi da ni ko ya zunce na ko ya la'ance ni ba tare da na taka masa ko na zubar masa ba kuma ya zanto yana cikin wanda za su yaki da kai a yanzu to ka sanya wannan zaluncin da mun na bayar da shi sadaka fi sabilillah ka yafe masa zaluncin da mun duk wanda ya taba zagi na ko ya taba cin mutunci inda yana cikin wanda za su bi annabi yanzu to ni na yafe ya tawar ita ce sadakar da na bayar a matsayin gudunmawa ta wajen yaki ya kwanta barci da safe ya zo wajen annabi zan annabi ya tafi sai annabi yake ta aina kun lailaka ina wanda ya sadaka ji da daddare sai waiwaya waiwaye sadaka ji da daddare shi da ya san bai bayar da ko kobo ba annabi yace aina almutasaddiqu al-laylata falyaqum wanda duk ya san ya sarka ji da dare ya tashi ya ga ba wanda ya tashi ce to ko ni ne sai ya tashi idan raba wajen annabi ce ni ban yi sadaka ko kobo ba amma dai ga abin da na faɗa sai ai kai ne tashi a ganka ya miƙe annabi ce kai bushara dangane da wannan faqad ja'alaha Allahu subhanahu wa ta'ala fi sadaqatil mutaqabbala wannan abin da ta faɗa an sa shi cikin ayarin zakka da duk masu zakka suka bar wannan shekara aka karba kai ma fa'il ɗinka ya shiga an sa ka cikin fa'il ɗin masu zakka biya ba ma zakka irin da da ba karɓa ba biyar kana cikin su zamana da kafin mutakabbala kaga inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin da ma shi yana can cikin muhsinin da Allah ke ma al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim na kuma inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin wato niyyar ta kuma Allah da ce kanta to sai Allah ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقون نفقة ba za su siyar da wata siyarwa ba sabiratan yar kaɗan wala kabiratan ko wadda take babba wala ya una wadiyan ba za su wato yi tafiya ta wani wadi ba wadi shine filin da ke tsakanin dutse da dutse ba za su cinye tazarar tafiya ta wadi ba illa kutiba lahum bihi amalun salih fa sai an rubuta musu bihi da wannan abin da illa kutiba lahum fati sai Allah ya rubuta musu lada liyajziyahum Allah domin Allah ya musu sakamakon ahsana ma kanu ya'malun mafi kyawun abin da suka kasance suna aikata ma'ana duk wahalar da suka sa a hanya da wanda suka kashe kuɗi da wanda suka yi tafiya ma ta kafa duk wato kowanne Allah zai ba shi ladan shi illa kutiba lahum fati sai Allah ya rubuta musu ladan na kyale ku ban yi mana dogon bayani a kan maganar tabuka ba saboda ba za mu iya dogon magana akan maganar tabuka ba sai dai dan takaitaccen kalmomi kamar haka farko yakin tabuka annabi ya fita ne a shekara ta tara bayan hijira a cikin watan rajab shekara ta tara bayan hijira dalilin fitar annabi ya ji an ce hirakal sarkin rumawa ya kafa sansanin soja a sham yana shirin hadarin rundunar yaki da ya zo ya yaƙi annabi a madina sai annabi ce kafin ya kammala sirri mu je mu same shi kar mu ji sai ya zo garin mu mu je mu same shi ya san da karfin mu ya san da himmar mu to amma ga tafiyar da nisa ga shi an yi fari a wannan shekarar a duk yakin da annabi zai yi yana daga cikin dabarun yakin sa yakan yi tauriya menene tauriya ya ɓoye wa sahabbai bayanin garin da za sai dai ba su a kamar idan za su je mukaddara daga nan maiduguri za ka je da maturu sai ta wani gari ta wani bangaren gari za ka fita ta yamman gari ko daga maiduguri za ka da maturu ta yamma za ka fita to annabi ya san zai je da maturu daga nan gurin sai ya kara sahabbai a masallaci ya ce gobe za mu fita yaki kuma za mu fita ta gabas da gari kaga kowa sai ya dauka kila wajen dama aka yi wajen menene aka yi da sauransu to sai an tashi da safe an shirya an fita ta gabas da gari sai kuma annabi ya zaje wata bayan gari sai ya yi yamma din hikimar anan gurin shine akwai munafikai yan daukar rahoto yan satan magana idan aka ce za a fita ta gabas da gari dare dare da za su yi bacci ba sai sun je sun faɗa mutanen ba ma. ku firiya da annabi nan zuwa to sai annabi ya wannan dabara sai kwana kuma sai yi nan gurin sun je can sun kai labarin iska a shirme kuma annabi ya tafi inda zai amma da zai je ta buka bai wannan ba sai kai yau ka ta buka za mu na haka ya fito ba wani maganin ta gaban da gari ko ko yamma da gari dan kowa ya shirya saboda tafiyar mai nisa ce saboda haka sahabbai suka shirya aka tafi lokacin da aka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tabuka ya jira har tsawon kwana ashirin sarkin roma da ya ji tsoro ya kauce ya gudu sansanin romawa sun gudu sauran kabilan larabawan da aka haɗa kai da su don a yaki annabi da suka ji ba dama sai suka yi ta zuwa suna kulla sulhu da annabi cewa su ba za su yake shi ba kuma ba za su haɗa kai da wani ya yake shi ba aka tura Khalid bin Walid yayin zirga zirga gabas da yamma kudu da arewa a gaya ko wani mara kunya a ladar da shi kafin a tafi ranar ashirin shiru rumawa sun gudu to sannan annabi tattara na kenan shi suka baya suka dawo madina kaga kenan ba a yaki ba tafiya kun ga mai kasa din malaman su a kasaran ta buka din duk ƙarya yake sai an yi yaki da wani kafiri mai kai ashirin an kace wa ne ne bai tabbata ba duk hira ce marasa asali kwana ashirin annabi a wannan wuri zuwa ya tafi irin abubuwan da suka faru na abin al'ajabi a hanya annabi ya wuce da garin samudawa al'ahkaf ke da garin adawa da garin samudawa duk ya fito wajen tunda nan suke cikin jazira a yanzu haka a jogurafiyan ta wurin yana cikin kasar saudiya da aka fita wajen da rijiya a wajen ta ruwa da mirina annabi sai kar wanda ya sha ruwan wajen kar ya ɗauka ya yi arwala kar wanda ya ɗauka ya wanka yace kuma kar wanda ya ci wani abinci da ke wajen ko menene a wuce dan wura duk gurin da Allah ya saukar da azabar ya azabci waɗansu mutane ku bayan Allah in kun zo ta wajen ko ake kawai ku kalli wajen dan daukan izina ba yadda ku zauna wajen ko minti biyar ku wuce bayan an je ta buka annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yau da daddare iska za ta taso mai tsanani kar wanda ya fita shi kadai sai da dan uwansa duk wanda zai fita su fita su biyu da ke hannun dan uwansa kuma kowa ya kaure da sa da kyau a inda ya ajiye shi za a yi iska mai tsanani wani bai ji ba tashi ya fata shi kadai iskar sai ta dauke shi ta je ta jefar da shi wata gari wani gari aka ja ka tsunto shi tsakanin dutse da dutse aka ja ka tsunto shi iska ta yi awon gaba da shi Ko anan ne malamai suka samu fikihun cewa shi mutum zai iya yin kasaro a cikin tafiya ko da kai kwana ashirin dan annabi kwanan sa ashirin a tabuka kuma yana sallan kasaro bai ce batun da an wuce kwana hudu bari in cika kwana ashirin yayi a tabuka yana kasaru sannan daga nan aka samu damar matafi yana da dama yayi jam'u taqdim a cikin halin tafiyarsa menene jam'u taqdim ka haka salloli guda biyu masu tarayyar lokaci azhar da la'asar suna da tarayyar lokaci magriba isha suna da tarayyar lokaci shine idan lokacin azhar yayi ya halatta ka sallace ta kuma ka jawo la'asar ka hada ka dai idan ka tafi tafiya ba kai ba sallah kuma sai rana ta fadi don ka samu rarar lokaci na tafiyar ka wannan hanzari ne shari'a ta baka idan ko magariba ta yi ka tsaya a wani gari magariba ta yi to sai ka sallaci magariba kuma ka dawo isha'i a lokacin ka sallaci ta idan ka tashi kuma kai ta tafiya shikenan sai asuba ba kai ba sallaci asuba dan haka annabi ya rinka yi a wannan lokacin idan ya zauna a masauki rana ta bar tsakiya to sai annabi ya sallaci azhar ya sallaci al'asar sannan ya tashi daga masaukin idan kuma ya tashi kafin rana ta garfakiya azhar sai masa yana hanya to baya sallatan azhar sai ya jira sai la'asar ta yi sai kuma ya haɗa su da juna to duk wannan mutum ya samu dama a cikin halin tafiya ya yi wannan kuma a hanyarsa ta dawowa ne yake ba da falalan mutanen can da ba su samu daman fita ba yake cewa ko waɗansu mutane a madina ba su yi ko da taku ɗaya ba ba wata tazarar tafiya ta tsakanin dutse da dutse da suka shanye ta da kasar ko akan abin hawa duk hanyar da ku za ku bi da wahalar da za ku yi suna tarayya da ku cikin lada suna zaune a gida a madina amma suna tarayya da ku cikin lada aka ce saboda me yace sun so su yi tafiya amma uzuri ya hana su fita sai wannan ke nuna idan mutum ya yi niyya ta gari zai aikata wani alkhairi sai wani uzuri ya dube da ya kai ana ka aikatawa ladanka ka na nan ubangiji zai baka ba zai haramta maka ladan ka a lokacin da annabi ya je dawowa ne kuma aka tare shi daga garin madina yana hango tuddan tsoron madina yake cewa hadhihi sabatu yace wannan ita ce madina domin saba ɗaya ne daga cikin sunayen madina ko ka ce taiba ko ka ce madina ko ka ce sabatu duk ya tabbata cikin hadisi to lokacin nan ne kuma aka tare shi yara suka tare shi suna rera waƙar tala albadru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da alillahi ta amma ko yadda kuka sani a tarihi cewa wannan a ranar hijira ne aka tare shi da wannan ko alama ba a ranar hijira ba ne ba ko da wannan na tabukan sanadin yana bukatan a bihi digin su kafin a tabbatar da indantuwarsa saboda saniyatul wada sunan wurin wani wuri ne a Madina wannan wuri yana arewacin garin Madina kan hanyar Saidar kan hanyar da ake bi a Jisham kan hanyar Tabuka a nan wurin yake a bayan gari ana kiransa saniyatul wada to kuma mun san cewa Madina tana arewacin garin Makka idan kana madina sai ba ko zai zo maka daga makka a ƙasa to kai za ka fita kudancin gari ne ba arewacin gari ba wanda wa da'i kuma tana arewacin gari yanzu kamar anan gudan a hankalce mutum zai zo daga fataskum kai mai maiduguri ina za ka bi ka tare shi yamma za ka yi amma ba za ka fita gabas ba idan aka ce ka fita gabas kawo wajen university kawo wajen university za ka tano mutum zai zo daga fataskum sai ce baka da lafiya to kamar haka ne fa annabi zai zo daga makka ya taho daga hijira mutanen madina kamata su fito kudancin gari su tare shi ba su fita arewacin gari ba wanda saniyatul wada'i kuma tana arewacin gari ne kamar hanyar san suka nufa kenan ba hanyar makka ba ko da an kyale ka haka kenan dan haka wannan waka ba ta tabbata ba وجب الشكر علينا من طلع البدر علينا من ثنيات الوداء وجب الشكر علينا ما da alillahi da'i أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي ينزل da كنا duk كوا حدثي دام da الحديث ضعيف كوا haddace حدثي illar صحيح da yifi kowa sai ya saboda haka suka tare shi a bayan gari har aka shigo cikin garin Madina sallallahu alaihi wasallam to sai aka ga mai Allah ke وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون بيداك بدا ممنين لينفروا كافة في ذات فتياكي دباتها إذا أتت كذا غنغرياكي kada su fita gaba ɗayansu waɗansu su tsaya gida waɗansu su fita falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu bid-din laula anan laula ce ta habibiyya ta zabi rasuwa falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa ina ma a ce a kowace tawaga ta mummunai kowace tawaga kowace rinda ta mummunai a sami ta'ifatin waɗansu yan kungiya tsiraru wanda za su fita tare da annabi li yatafaqahu fi dini dan su fahimci addini abinda ake nufi idan annabi zai tafi yaki to ya kamata kowace kabila ko da kabilar ba ta fita ba gaba ta tura wakilanta cikin wannan yakin ko wata unguwa ko da ba su fita ba gaba su tura wakilansu wajen wannan yakin a tafi tare da annabi saboda me li yatafaqahu fi din dan su fahimci addini me yake nufi da fahimtar addini saboda awa na iya sauka ga annabi a koyaushe a halin tafiya da halin zaman gida idan ya fita yaki waɗanda suke tare da shi ne kawai za su samu jin abin da aka saukar masa na ayoyi a lokacin nan in ya kasance ba ku turo wakilai ba duk sun fita da shi waye zai jiyo muku sakon ayoyin da suka sauka din yaki ko ko ba ku ga? to amma in an tura waɗansu sai su ji in sun ji shine da tafakkahu fi dini don su fahimci addini wal yunziru qawmahum domin kuma su faɗakar da al'ummarsu su mutanen su izara da in sun dawo gare su ce a wajen yakin nan da ba ku je ba a kaza ta sauka annabi ya faɗi sabon hukunci da ku ba ku sani ba wannan shine fassarar farko da malamai suka yi wannan aya. waɗansu suka fassara ta da cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa bai dace ba idan annabi zai tura sariya me ake nufi da sariya karamar rundunar da annabi baya ciki duk rundunar da shugaban yaƙi na gaba ɗaya baya ciki ita ce ake kira sariya idan ka an ce gazuwa yaƙin da annabi ya halarta duk yaƙin da annabi baya halarta ba a larabci ma ba ka kiransa gazuwa sai dai ka ce ma'araka kawai amma ba za ka ce gazuwa ba to annabi ya kasance yana tura sariya kananan runduna su je su yi yaki idan yace wa zai je wuri kaza sahabbai kowa na da wato kwaɗayin ya je yi shahada kowa sai ce gani sai su fita gaba ɗaya su tafi sai Allah ce bai dace ba ku tafi gaba ɗaya ya kamata ku kasa waɗansu su tafi yaki waɗansu su tsaya a gida saboda idan annabi na gida ko yaushe ai wahayi na iya zo masa idan wahayi ya zo masa akwai bukatar suwa zai faɗawa su haddace idan ƴan uwanku sun dawo ko kuma sai ku isar musu ko dai zan to ayar tana nufin annabi na zaune gida bai kamata ku fita ba ku duka ya kamata ku bar wakilai ko zan to ayar tana nufin annabi ya fita bai kamata kuma ko tsaya ko tsaya a gida ba ku duka lalle ya kamata a san wanda za fita tare da shi a cikin kowanne manufar tafiya tare da shi li yatafaqahu fi din dan su fahimci addini wal yunziru qawmahum kuma domin su zabarar da al'ummar su yanzu anan za mu fahimci abu guda biyu abu na farko wato mahimmancin ilimi ana maganin yaki ma ba a mantawa da ilimi abu na biyu idan mutum ya yi ilimi ba cewa aka yi fuskantar da shi ba a gida ba tare da ya yi aiki da shi ba wajibi ne ya aiki da shi kuma wajibi ne ya faɗakar da al'umma yadda za ka ce mai kuɗi ya fitar da zakka haka za ka ce mai ilimi ya fitar da zakka zakkar kuɗi ya fitar da baiwa talakawa zakkar ilimi ya faɗawa mutane gaskiya komai ɗacinta ko da za su ji haushinsa bayan ya faɗa su ji haushin yau bayan shekara ɗaya ko biyu za su gane gaskiya ya faɗa musu fa yadhkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil laylati adh-dhalma'i yuftaqadu al-badaru abinda suke cewa kenan fa yadhkuruni qaumi da sannu mutane na za su tuna ni idza jadda jidduhum idan wahala ta yi wahala wa fil laylati adh-dhalma'i yuftaqadu al da dama shi ba a rasa wata sai a dare mai sannan duhu sai a rasawa sai a nemi wata a rasa to da haka dai wajibi ne yin ilimi kuma aka ce li yatasaffahu fi dini dan ta fahimci addini maganan fiqh ta zuwa nan gurin amma al fiqh fi din fahimtan addini dan saboda fiqh yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ma'ana ta ta ilimi na addini gaba daya tauhidi imani a ibada kamar ayyuka na hukunce-hukunce mu'amala kamar ta kasuwanci hakan auratayya duk wannan yana cikin alfiqh fi din wannan shine ma'anarsa mai faɗi. ma'anar fikihu kenan mai faɗi. ma'anar fikihu ta biyu shine sanin hukunce hukuncen shari'a kaɗai waɗanda ba su da alaka da tauhidi ko ba su da alaka da akida a'a suna da alaka ne kaɗai da sallah ko azumi ko zakka ko haji to wannan sanin waɗannan hukunce hukuncen ana kiransu da suna fikihu. to duk lokacin da ga kalmar fikihu ta zo ko a cikin qur'ani ko a cikin hadisin annabi to tana nufin ma'anan ta farko mai faɗi. da haka nan gudun Allah sai li tafaqahu fi dini dan su fahimci addini idan kuwa ka sai addini shin sallah da azumi da zakka su kadai ne addini ba su kadai bane ba domin zaka iya neman taimako da hadisin Umar dan Khattab da ke cikin sahih Muslim wanda malaika Jibril ce akhbirni abul islam da mu labarin musulunci yace an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tu'ti zakat wa tasum ramadan wa tahujja albayta in istata ilayhi sabila kaga yace akhbirni an islam sai kuma yace akhbirni an al-iman sai yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi sai kuma yace akhbirni an al-ihsani yace an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai yace akhbirni an as-sa'a yace mal mas'ul anha ربي أعلم من السائل أخبرني عن أماراتها إتي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان عمر ثم انطلقت لبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل سيف الله ورسوله أعلم فالنبي تمي فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يزوي يقول لكم الدين ينزل من الديني كده في حديث da al-islam da al-iman da al-ihsan da ma'rifatu asratu sa'a da menene duk sunan su ne addini to nan Allah ku ne tafakkahu fi dini dan wadannan suna kafa hujja da wannan ayar ko sai wannan tana nuna falalan ilimin fiqh kadai ilimin addini gaba daya ake magana ba ilimin fiqh kadai li yatafaqahu fi dini dan su fahimci addini abin da yafi komai girma a cikin addini kuma shine tauhidi dai shine annabi shekara goma sha uku yana karantarwa ita ce manufar da dukkan annabawa suka yi tarayya kai wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa yastanibu tabu kowanne annabi ya zo da tauhidi amma kuma iri daya ba bambanci tsakanin wannan annabi da wancan amma wajen abin da ya shafi hukunce hukuncen shari'a sun sha bamban Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne shari'a ta daban amma tauhidi ta zama iri daya to tunda tauhidi zama iri daya shine mafi girman abu kenan a cikin addini ليتفقهوا في دينك ننسى فهم في توحيدي ده عبد الزي بيوبا ممارسة الأحكام الشرعية بأدلتها التشريعية تنو كنتو كنت ترد لدن ولينذروا قومهم كما تفتكر دع الأمة سوكوس زاد الدسو إذا ردوا إليهم إذا سن قوموا زادر لعلهم يهذرون قوتوا مثلا سادي سوران الله فالله يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يمونكم من الكفر الإنسان لم يجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا يا ومن بسك إيماني قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويأتي الذين يلونكم وأن بسك ديمك وأن بسك كسدك من الكفار تكين كافرين وليجدوا فيكم جلظة سسامت كوسفا واتاردكو كركو جتو سينسو wa alamu kuma ku sani cewa annallaha ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da masu takawa wannan aya tana zabarar da mummune tun lokacin annabi cewa su yaƙi waɗanda suke kusa da su shi yasa sai annabi da yi hijira zuwa madina yakin farko ya fara yi da kafiran kusa su ne mutanen makka bayan ya gama da su ya yaƙi mutanen ta'if bayan an gama da nan aka shiga yamama haka ake bi al-aqrabu fal-aqrabu idan ka gama da nan sai kai nan ka gama da nan sai kai nan idan ka gama da nan sai kai nan har annabi ya fi isar da wannan sako har sai da ya je kasar sham gashi aka buka har sai da ya isar da can gurin har sai da aka gabza yaki na mota da rumawa wanda annabi ya tura komandojinsa guda uku Ja'far ibn Abi Talib da Zaid ibn Harisa da kuma Abdullah ibn Rawaha yace wanda zai zama muku shugaba shine wane idan an gama da shi to wane idan an gama da shi wane duk kuma suka yi shahada gaba ɗaya cikin guda uku nan wannan duk wajen yaƙar rumawa ne to kaga ya rinka bin na kusa na kusa al-aqrabu fal aqrabu shine wato qatilul ladina yalunakum ku fara da waɗanda suke na kusa da ku wal yajidu fikum gilza ku samu tsanani ko ta sa ko ko za ta sawa tare da ku wa'lamu ku sani cewa annallaha ma'al muttaqin Allah na tare da masu takawa yayin da za su samu tsanani daga gare ku shine bayan kun isar musu da musulunci sun yi taurin kai sun ji karba amma har yanzu mu a zangon farko muke zango na isarwa waɗanda ba musulmi ba addinin musulunci har yanzu mu gama da wannan zangon farko ba domin waye yake fita ya fadakar da waɗanda suke ba musulmi bai ce ku zo ku shiga musulunci yayi musu tallar musulunci ina jarida ina talabijin ina rediyo wanda musulmi suka keɓance don kiran wanda ba musulmi zuwa ga musulunci ina masu abin da ake ɗaukar nauyinsu a tura su ƙauyuka ko waɗansu yankuna inda ba musulunci a wajen a je a tura mutum dan ya je kai musulunci wannan sakon wajen har yanzu babu wanda kuke wani da shi ofis ne ma baka iya masa tallan musulunci hasali ma kai kunya kake je kai sallah kan lokaci kare ce kai mai zafin addini ne shi kuma yanzu zai hikiyancin sa ba ya jin kunyar ka lokacin da duk zai abin da yake saban Allah ne na addinin sa ya jin nauyin ka ya jin kunyar ka amma kai kana jin kunya kare ce ka zama ɗan ga naka sai nan addini kowa yana kafa kafa wai kada fata lai da kafirai yan uwansa kar abokanansa kafirai abokanan aikin sa su ga wallansa dan bai jirki addini haka kar a ce ya zama to cikin yan ganuka kenan addini kar a ce yana cikin terrorism yan tawar da hargitsi yan kaza haka sai mutum ya rinda jin kunya fahimtar da shi za ka yi cewa addini ba hargitsi bane ba addini natsuwa ce addini kuma haske ne saboda haka ga abin da musulunci ke dauke da shi na sako ga yadda ya tsara alaka tsakanin mutum da ubangijinsa ya kudurce kadai takarsa ga yadda ya tsara alaka tsakanin mutum da annabawa ya kudirce ganin girman su cewa duk cikin bayi ba wanda yake mafi girma irin annabawa ga yadda Allah ya tsara alaka tsakaninka da matarka ya tsara alaka tsakaninka da makotanka tsakaninka da danginka tsakaninka da kowa yadda musulunci ke bukata ka kare hakkin kowa ya gane wannan hasken ya gane wannan mu'amalar wanda ita ya kasa fahimta Kar ka yadda cewa a gane wato cewa musulunci yana da gudaro ta fuskar ka a gane musulunci addini ne mai inganci ta fuskar dukkan ma'amaloli to in kun ki jin wannan ne to shine wani da duki kun gilza a irin wannan lokaci ko mun karfin su ko ba za su nasara a ku ba dan dai kun gudu kar da Allah ke wa alamu anna Allah ma'al muttaqin duk karfin makamin su ba za su nasara ba kan ku domin Allah yana tare da masu takawa masu takawa su ne Allah zai ba su agadi ya lafiya in da aya ɗaya suka sani ba su yi aiki da ita ba yanzu ta bi ta zo ba su yi aiki da ita ba laifi ya karu kenan shine zaratu murisin ila rijisi wa matu wa hum kafirun haka za su mutu suna kafirai wato suna sun kangarewa Allah kenan awala yarawna annahum yuf يفتنون sun كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون شنباتا غني أنهم يفتنون su ana jarrabar su fi kulli amin a kowace shekara marratan aw marrataini so ɗaya ko so biyu a kowace shekara faɗan adam sai ya gama da jarrabawa ko rashin lafiya ko kamfan ruwan sama ko a yi maka sata ko a yi gobara ko garin ka ya faɗi shin dan adam baya gani shin su waɗannan mutane ba sa gani annahum yuftanuna ana jarraba su fi kulli amin a kowace shekara marratan aw marrataini so ɗaya ko so biyu sai Allah ya jarrabe ka a wani lokacin ba sama da haka thumma la yatubuna sannan tare da haka ba sa tuba su koma ga Allah wala hum yadhakkarun kuma ba sa daukan wa'azi amfani idan an saukar da cuta a gari sai ka gane saba Allah kai sai ka koma ga Allah sai Allah ya yi maka amfani idan wani an jarrabe ka da talauci ko an jarrabe ka da barayin su gidan gidan ka sai maka sata wannan fa duk dan Allah ya jarraba imanin ka koma zuwa gare shi ka dauka cewa to da wani sako ne sai Allah ya yi mun gata kar ya kyale ne je kiyama ya sa ni wuta sai ya hada ni da wannan musibar a nan gidan duniya dan akan kare mun zunubi bari in koma gare shi kuma dan mun abin da na hasara Shi shine amfanin a jarrabu dan adam da jarrabawa shine ba sa ganin Allah ya rabba su tun ma laye tare da haka ba sa tubawa lahum yuzakkarun ko ba sa daukar izina na wa idza ma unzila suratun nazara ba'dhum ila ba'dhin an yaraqum min ahadin thumma sarfu فرق الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة إذا ليتفقهوا في الدين dan su fahimci addini abin da ya fi komai girma a cikin addini kuma shine tauhidi dan shine annabi shekara goma sha uku yana karkatuwa ita ce manufar da dukkan annabawa suke tarayya kai wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an yubudu Allah wa yashhadu tabu kowane annabi ya zo da tauhidi amma a kuma iri ɗaya ba bambanci tsakanin wannan annabi da wancan amma wajen abin da ya shafi hukunce hukunce shari'a sun sha bambam Allah ya ce da kullum ja'alna minkum shir'atan wa min haja kowanne shari'a ta daban amma tauhidi ta zama iri ɗaya to tunda tauhidi zama iri shine mafi girman abu kenan a cikin addini li tafaqahu fi din kenan su fahimci tauhidi da kuma abin da zai biyo bayan sa na ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya bi adillatiha at-tajridiyya sanin hukunce hukunce tare da dalilin wani yujiru qawmahum kuma su fadakar da al'umma sun ko su zabarar da su in za rajau ilayhim idan sun koma zuwa gare su mun hazaru ko su mutanen sa ji tsoron Allah ya Allah shi ya ayyuhal ladina amanu qatil ladina min al kuffari wal yajidu fikum ghilwa واعلموا أن الله مع المتقين المتقين يا أيها الذين آمنوا يا ولن تكي إيماني قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويأتي الذين يلونكم ولن تكي ديمكم ولن تكي قصدكم من الكفار تكي كافرين وليجدوا فيكم جلظة تسامي كو واتاردكم كركوا كاركو سيوتكم wa وعلموا kuma أن الله مع anna للي ma'al ينا lalle Allah wannan aya tana zaburar da mummunai tun lokacin annabi cewa su yaƙi waɗanda suke kusa da su shi yasa sai annabi da yi hijira zuwa madina yakin farko ya fara yi da kafiran kusa su ne mutanen makka bayan ya gama da su ya yaƙi mutanen fa'i bayan an gama da nan aka shiga ya mama aka ake bi al'akarabu. fal akarabu idan ka gama da nan sai kai nan ka gama da nan sai kai nan idan ka gama da nan sai kai nan har annabi ya isar da wannan sako har sai da ya je kasar sham gashi a tabuka har sai da isar da can gurin har sai ba gwamnati na mota da rumawa wanda annabi ya tura komandojinsa guda uku Jafar ibn Abi Talib da Zaid ibn Harisa da kuma Abdullah ibn Rawaha yake wanda zai zama muku shugaba shi ne wani idan an gama da shi wani idan an gama da shi wani duk kuma suka yi shahada gaba ɗaya cikin guda uku na wannan duk wajen yaƙar Romawa ne to kaga ya rinka bin na kusa na kusa al-aqrabu fal-aqrabu shine wato qatilul ladina yalunakum ku fara da waɗanda suke na kusa da ku wani yajidu fikum gilba su samu tsanani ko ta sa ko ko za ka ba wa tare da ku wa'lamu ku sani cewa annallaha ma'al muttaqin Allah na tare da masu takawa yayin da za su samu tsanani daga cikin ku shine bayan kun fitar musu da musulunci sun yi taurin kai sun yi karba amma har yanzu mu a zangon farko muke zango na isarwa waɗanda ba musulmi ba addinin musulunci har yanzu ba mu gama da wannan zangon farko ba domin wani ke fita ya fadakar da waɗanda suke ba musulmi bai ce ku zo shiga musulunci yi musu tallar musulunci ina jarida ina talabijin ina rediyo wanda musulmi suka ke bance dan kiran wanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci ina masu abin da ake ɗaukar nauyin su a tura su ƙauyuka ko waɗansu yankuna inda ba inda ba musulunci a wajen a je a tura mutum dan ya je kai musulunci wannan sakon wajen har yanzu babu wanda kuke zaune da shi ofis ne ma baka iya masa tallar musulunci asali ma kai kunya kake ji kai sallah akan lokaci kare kai kai zafin addini ne shi kuma yanzu zai kai kiyancin zama ba kunyar ka lokacin da duk zai abin da yake saban Allah ne na addinin ka baya jin nauyin ka baya jin kunyar ka amma kai kana jin kunya kare kai ka zama dan gani ka sai nan addini kowa ya kafa kafa wani kafa ta yanki kafar yan uwansa kar abokanan sa kafirai abokanan aikin sa su ga wallan sa dan me zai rike addini haka kar a ce ya zama so cikin yan gani kashe nan addini kada ce yana cikin rizik yan tayar da rikici yan kaza haka sai mutum ya rinka duniya fahimtar da shi za ka yi cewa addini ba hargitsi ne ba addini natsuwa ce addini kuma haske ne saboda haka ga abin da musulunci ke dauke da shi na sako ga ya tsara na tsakanin mutum da ubangijinsa da kudurce ka kai takarda ga hashe tsara alaka tsakanin mutum da annabawa ya kudurce ganin girman su cewa duk cikin bayi ba wanda ke mafi girma irin annabawa ga hashe Allah ya tsara alaka tsakaninka da matarka ya tsara alaka tsakaninka da makotanka tsakaninka da danginka tsakaninka da kowa yadda musulunci ke bukata ka kare hakkin kowa ya gane wannan hakkin ya gane wannan mu'amalar wanda yake kasa fahimta karka yi cewa a gane wato cewa musulunci yana da zuzaro ta fuskar ka a a gane musulunci addini ne mai inganci ta fuskar dukkan ma'amaloli to in sun ki bin wannan ne sun shine wani jini ki kun kirza a irin wannan lokaci ko mun karfin su kuma ba za su nasara akan ku ba in dai kun bi da Allah ce wa alamu anna Allah ma'al muttaqin duk karfin makaman su ba za su nasara ba kan ku domin Allah yana tare da masu takawa masu takawa su ne Allah zai ba su agaji sai Allah ya فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض أما وأن أتكن زكاة أقوي توتا سوني منافقين أقوي توتر منافقين ko akwai cuta dangane da abin da musulunci ya kunsa idan Allah ce ku yi kaza ganin kike kamar wayo ake musu su da bara za a musu za a raba su da duniya su kaffa kaffa suke da duniya su ba ta bukatar lahira su ne allazina fi qulubihim maradun fa zadat kum sun ila rijsihim duk lokacin da aya ta sauka sai ta kara musu datti akan dattin su na da sai ta kara musu lalacewa akan lalacewa su da domin da can in da aya ta suka sani ba su yi aiki da ita ba yanzu ta bi ta zo su yi aiki da ita ba laifi ya karu kenan shine zadat kum sun ila rijsihim wa matu wa hum kafirun haka za su mutu suna kafirai wato suna sun kangarewa Allah ke. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون كم باتا غني أنهم يفتنون شو أنا جربت في كل عام أقوة شكرا مرة أو مرتين سو لا يقوسوا بيو أقوة شكرا فكان أدن سيادة مدجربا ko rashin lafiya ko kamfan ruwan sama ko a yi mata fata ko a yi gobara ko garin kai faɗi shin dan adam baya gani shin su waɗannan mutane ba sa gani annahum yuftanuna ana jarraba su fi kulli amin a kowace shekara marratan aw marrataini so ɗaya ko so biyu sai Allah ya jarrabe ka a wani lokacin ba sama da haka thumma la yatubuna sannan tare da haka ba sa tuba su koma ga Allah wala hum yadhakkarun ko ba sa daukan wa'azi amfani idan an saukar da cuta a gari sai ka gane saba Allah kai sai ka koma da Allah sai Allah ya yi maka amfani idan wani an jarrabe ka da talauci ko an jarrabe ka da barayi su shiga gidanka su yi maka sata wannan fa duk dan Allah ya jarraba imanin ka koma zuwa gare shi ka dauka cewa to kila wani sako ne sai Allah ya yi mun gata kar ya kyale ni in je kiyama ya sa ni wuta sai ya hada ni da wannan musibar a nan gidan duniya da a kare mun zunubi na daga in koma gare shi kuma da mun a dan da na yi hasara ne. shine amfani a jarrabe dan adam da jarrabawa shine ba sa ganin ana jarrabar su sun mala ya tubu sannan tare da haka ba sa tuba wa lahum yadhakkarun ko ba sa daukar izina ma wa idza ma unzilat سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا فعفى الله عندهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة إذا أتفوكر لوت آية نظر بعضهم إلى بعض sai ka ga sashin su yana duba zuwa ga sashi suna magana da ido suna kyafta ma juna ido wai ka ga abin da aka faɗa yanzu wannan abin da aka faɗa to me ake nufi kenan yanzu kenan habanci ma ake mana wato da mu ma ake nazara babun ila babin sai sashin su ya rinka kallon sashi suna tattaunawa da ido kai ba ka jin sautin su abin da yake hal yarakum min ahadin duba ga ni shin ana ganin mu kuwa ko mu tashi mu tafi ne hal yarakum min ahadin akwai wanda yake ganin ku sun man sarrafu sannan sai su tashi sai su su kyale annabi da abin da ya faɗa su ki jin wa'azinsa su ki karban gaskiyar da ya faɗa musu Allah ke sarafa Allahu qulubahum Allah ne ya kautar da zukatansu daga shirya shi yasa duk sakon da za su faɗa za a faɗa ba za su iya karɓa ba shi yasa kullum a matsayinka na mummuni ko a matsayinki na mummuna idan ka ga an faɗi laifinka ko an faɗi laifinki kada ka damu da cewa habiti akai ayar qur'ani inda za a karanta daidai mai karatun sai ta ga shi dan idan mutum da mai fasara fa to balantana kai mai sarare sai dai in mutum ya kibkanta karanta da dama ya karanta daidai sai ya shafi laifinsa sai dai ba zai tana azumin sa bai ce wannan ariyo ta hau kaina shiru zai je gyara a gida shi kadai to balantana mai sarare wani ma bai san ka zo balantana ka ce ya maka baiti Kar ka taɓa ɗauka a cikin zukatanka ko da ka ji wani abu an faɗi laifin ka kamar an sa tabaran hangen nesa an hango ka dace ne kawai littafin Allah ne ba magana ta na faɗa ban isa in gano laifin ka ba ko in gano laifin ki amma tunda maganan Allah sai shi ya halitta mutane shi ya san abin da yake cikin zukata sai a faɗi laifin sai daga kamar kai ake kallo a talabijin mutum za ku haɗa ido a talabijin fa sai ka cika kamar ni ke kallo saboda ayar ta ratsa ka saboda maganan Allah ce mu'jiza ce kawai ta Qur'ani mai girma to da haka idan mutum ko da makiyinka ne ya faɗi magana da ka shiri da shi ba ya faɗi magana ta gaskiya ya ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza karbi karɓi wannan gaskiyar da ya faɗa dai idan ka watsar ba maganar sa ka watsar ba maganar Allah ce ka watsar maganar manzon ce ka watsar to da zarar mutum ya watsar da aya ɗaya bayan ya fahimce ta shine sarafa Allah kullu to daga nan da ayar da za ta zo ko ba ta samu wurin shiga ba sarafa Allah ba. kamar dai da muka sa karantawa ma zagu azaga Allah ba. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين shine التي صرف الله قلوبهم ألا Allah ya saukar da zukatansu daga karfan sako na gaskiya bi annahum qaumun la yafqahun لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة من زو يازومك نمسمم من أنفسكم دقتكم كاوننكو إما تتي دقتكم كاوننكو كومتاني saboda duk annabawa da Allah ke turowa mutane ke turowa ba aljanu bane ba ko mala'iku bane ba an turo muku manzo daga cikin kawunan ku ko kuma ka ce lalle manzo ya zo muku daga cikin kawunan ku ko larabawa idan amma ayan qur'ani ai ba ta larabawa bace ba kadai saboda haka dukkan mutane yake ja'atul rasulun min anfusikum ni'mar Allah ke turo mana manzo daga cikin kawunan mu dan adam wanda yake kamar mu wanda zai rinka yin aikin da zamu iya yin kwaikwayon sa da an turo mala'ika ai sunnar mala'ika ba za ta koyi ba wanda zai tafi dutse daga nan wurin ya kai kan wurin gwamnati wannan ce sunan sai za ka yi da wannan sunan haka da kai ba amma sai a turo maka wanda zai rike asuwaki da hannun dama ya gurza wannan sunna ce sai kai sai a turo maka wanda zai abubuwan da kai dan adam zaka iya wato fakirin gurgurda yadda zaka sami iko shine ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum azizun alayhi yana da nauyi gare shi shi annabi ma anittum duk abin da zai ba ku wahala annabi ba ya san shi shi yasa shari'ar sa sai ta zanto shari'a ce mai sauki ba ta zafafa ba irin shari'ar annabi Musa ba ta zafafa ba irin shari'ar annabi Isa sai ya kasance mai sauki ce shi yasa ko a cikin at da Injila a cikin Bible na da da na yanzu all the new statement ɗin na Bible قاعد تفسر النبي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل من أين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فسر فكينا أتكلم باب سيدة أبو يوجا أما حقيقي شوازي لنك أمرني ده كاوان أيكي يغنك هاني ده ممونة شيني سفر أنه تسلا ده لنك حرم تاوى متاني الخبائث al shine duk abin da zai cutar da hankali ko ya cutar da gangan jiki duk abin da idan an ci ko an sha zai haifar da cutarwa a jika to ya zama khabith annabi zo dan ya haramta khabith an gane ko duk abin da idan an sha zai cutar a jika ko ya cutar da hankali ya sa mutum ya bugu ya sa mutum zambele ya sa ka tunani biyar haka kawai to wannan ya zama abin nan khabith kenan annabi zo dan ya haramta wannan amma dukkan at-tayyibat abin da zai taimaka wa dangan jiki ya yi kyau na kan jiki ta yi kyau abin da zai taimaka wa hankali ba zai gurɓata shi ba to annabi ya zo ya halaka shi wa ya bawo anhum israhum abin da duk yake mai nauyi annabi ya zo don ya dingina shi gefe guda wal aghlal allati kanat alaihim haka duk wani yi da aka zagaye mutane sai annabi ya zo hukunce musu me ake nufi da al-isr a wancan lokaci shine ababe masu nauyi da aka dora a cikin shari'ar annabi Musa da annabi Isa annabawan da suka gabata akwai cikin annabawan da suka gabata wanda idan na najasa ta taba tufafin ka sai dai ka yanke wajen da almakashi ba za ka sa ruwa ka wanke ba a shari'a annabi sai aka ce ka wanke akwai da idan kai sako sai ka je baitul maqdis ka tuba sannan a karba yadda aka sa banu isra'ila wadda kun babu sujudan wa qulu hitta na da sallakan fatayakum kai kun yi da adarinka in ka tuba sai Allah ya karbi tubanka su kuma da ka'ida da wanda ya salla a wajen karba sai ya shiga cikin masallaci sai ya shiga ɗakin ibada kai ko a gidanka a rumfarka ta za ka iya sallah kuma Allah karba a daji ka iya sallah karba annabi ya ambata ababai guda biyar da aka kwance shi daga cikin su akwai yin sallah a duk inda ta kama ka ana nufin ba wajibi bane ba cewa sallar ka ba za ta inganta ba sai a masallaci sai dai hukuncin sallar jami'i wannan daban amma in kai ta a duk inda kai ta ai kayan da wurin sarkakke ne shine azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum kuma ko da yake muku na ku bi Allah annabi na kwadai kowa wajen ya ga mutane wato ainihin suna bin Allah ya ga mutane sun bar sabo bil mu'minin ra'ufur rahim mai tausayi ne da jin kai ga mummune shi annabi sallallahu alaihi wasallam فإن تولوا فقل idan har mutane suka juya baya da su karɓi sakon da ka zo da shi ba fa kul ka ce da su hasbi Allah Allah ya wadatar da ni Allah ya ise ni ya zama mai bani kariya la ilaha illa hu shine wanda babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi ne na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma to wannan karshen aya fa kul hasbi Allah la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب الأرض العظيم كما كنت قال لك وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه كما كما إياك نعبد وإياك نستعين haka cewa ba a bauta kowa sai Allah da kuma cewa ga Allah kada yake dogara wannan shine manufar wato Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abu gundaran abu yana bin waɗannan guda biyu ne abin da muka tabana daidai Allah ya mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi بسم الله ولا السلام عليكم الله wannan magana ta mahaifinsa ba bar karba ba ce dan mutum ya je inda yake karantar addini sai mahaifinsa ya ce inda ka je za ka zama dan izala wannan kawai bane sa daina zuwa karatu ba kila shi mahaifin nasa bai fahimci yadda al'amura suke ba a nan gurin biyu zai ma'amalanci su ma'amala mai kyau ba zai sadu bakar magana ga mahaifinsa ba amma mahaifi ana ta zuwa wurin karatu inda za a karanta qur'ani ko hadisi to nan ba za ta ansa umarninsa ba wannan ko ba zai sa kai masa rashin kunya ko ka ke mu'amala da shi mai kyau ba za ka yi ta mu'amala da shi mai kyau har ya fahimta inda aka sa gaba za ka fi gaba da zuwa karatun sai ma halaka da za ka hannu ba ilimin addini neman ilimin addini yana cikin abin da ba a yi wa iyaye ɗaya in sun ce ɗan su kare nemi ilimi saboda haƙƙi ne na Allah ka san yadda za ka bauta maka kai da su iyaye duk bayi kuke a wurin Allah sai dai yawanci iyaye suna da karancin fahimta waɗansu kuma zuba su ake yi waɗansu kuma da nisa sauran dai uzuri da za su iya bayarwa wanda yake zai sa su kasa fahimtar me ilimi din yau wato mai tambaya ta gaba yake cewa shi ne aka tura shi wa kasa hidima wato NYSC sai aka kai shi hotel aka mai da diskoki ba duk yin da zai shiga ko ya fita a ja ile ya abin nan to ka kuma nan da yake ba sai kai kai ka kai shi aka ya zai yayi duk da barin da zai bar wala wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan ba zai yiwu ba dan saboda kawai mutum ya je yana YFC ka ce uzuri ne ko larura ce ya rinka raba mutane giya suna ta ba wani uzuri ana a ce ka san duk zarar da za ka yi ka kuma nan gurin duk akwai dabaru da dama don yanzu ba aiki ne a kai ka malamin makaranta wani kawai ka san dabarar da za ka yi a maka taransa ka dawo gari yanzu ma sai ka bi wannan da zarar ka ba wannan hotel an yi magana kan mota ko duk bai dace ba rubuta ayoyin alkur'ani a jikin bango ko a jikin mota har ma a mai da su kamar wani karin magana mutum ya rinka rubuta ayoyin qur'ani yana karin magana da su ta ka yafi kamullah to me kace kenan kamar karin magana mutum to wannan ya zama wargi da alkur'ani ne girma qur'ani karanta shi ake a fahimci abin da ke ciki a aiki da shi ba irin wannan wasannin ake da shi ba saboda haka wanda suke rubuta ayoyin alkur'ani a jikin bango ko a jikin mota da sauransu wannan duk ba wani nassi na shari'a da yake su yi wannan kuma su daina wani abin da zai kawo wulakantar da alkur'ani duk da cewa sun yi ne bisa da rashin sani abin da don mutum ya bisa da rashin sani ana taron Allah ya yafe masa to ba idan mutum ya ji sai ya fahimta sai ya gyara ha kuma waɗanda za su zo su gina masallaci duk shi ma a zagaye da ayoyin alkur'ani a rubuce kar ka sai ka gani a wani gari akwai duk wannan baya cikin sunnar annabi waɗansu kuma za su rubuta wannan masajidan Allah ya salata da Allah ya ada a kofar masallaci wai a fahimta su ita ake karantawa yanzu a shiga masallaci ba haka bane ba in za ka shiga masallaci salati za ka yi ga annabi ka ce Allahumma inni as'aluka min fadlika ko Allahumma Allahumma sali abwaab fadlik ko abwaab rahmatika idan za ka shiga Allahumma sali abwaab rahmatik ya Allah bude mun kofofin rahmar ka tunda ka zo masallaci amma ba a karanta amal masajidillahi fala tad'u ma Allah ala da ta gaba mana yake cewa shi ne da ya kasance yana yi da mutane haka to sai ya duba sai ya ga mutanen nan da ya yi da su ya ga ya su san su ya ke in ya samu in ya waɗanda suke nan waɗanda ya san su sai ya bi su su yafe shi su yafe masa wannan shine abin da ya kamata yi tunda hakkin su ne suna da hakki a ciki sai dai a nan gurin za ka iya cewa mutum na yi da kai duk laifin da kaiwa mutum a ɓoye bai sani ba ka zo kana neman yafiya ba karfi ba ne sai ka yi warwara game da irin laifin wani gaskiya na taɓa masa ba daidai ba a wani lokaci da ya gabata amma dai wannan lokaci ne mai tsawo sai duk da haka in na tana nema ina jin ba daɗi ka yafe mu amma zan ka ce ni ne na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai ka tono shi kuma ya yafewa a zuwa shi wata bala'ira da amma duk mutumin da sabai turuwan sanyi na dai masa ba daidai ba a wani lokaci amma ni kai na zo na ga haushin abin kai na san ma kila baka sani ba ko ma ka manta amma da Allah ka yafe mun dun ni ma dai ni dai abin da na san ta taɓa mun na yafe maka amma sai ma da Allah ka yafe to wannan ka kaga zai yafe maka in dai mutum ba zuciya ke turi ta gare shi ba ya kamata ya yafe mai tambaya ta gaba yake cewa irin cinikin nan za ta malam da ake kullawa a tsakanin ma'aikata haka a je musu kamar da a tamfa cewa za su biya su biyu ko su uku sai a kara kamar naira ɗari su dangane da abin da ya shafi farashin da ake sayarwa a kasuwa shin wannan ya halarta. malamai sun yi sabani a kansa shi na ke kira bai'u tafsir a uslubin malaman fikihun zamani bai'u tafsir shine in biya in sai magin in rinka biya da kaso kaso kowane wata ga abin da zan bayar ko kuma ko a wata kaza da abin zan ba har in gama biya gaba ɗaya amma za a samu farashin da in kuɗi hannu ne bai kai farashin da zan biya ta fuskar baki ba waɗansu kuma suna ilhakin sa kamar ba a wato ya zanto cikin a ta nufi bai a ta nufi bai a a ciniki biyu a cikin haja guda ɗaya ka cewa mutum ga wannan littafin zan sayar maka naira ɗari kuɗi hannu amma ɗari da hamsin in baki ne to malamai sun yi sabani kai irin wannan kirkai da wannan da wancan da ka faɗa duk sun yi sabani a kai maganganu guda biyu akwai malamai da suke ganin wannan bai halatta ba kusan malaman mazhabar malikiya zuwa haka suka ce cewa wannan bai halatta ba amma mazhabin Ahmad bin Hanbal suna ganin irin wannan kirkai ta halatta sai dai rashin halatta ita ce tafi karfi fiye da halatta ya kamata a bayar da farashi ta sawa'un kuɗi hannu ne ba kuɗi hannu bane ba a dai bayar da farashi shi ne abin da yake ya zama daidai tunda cinikayya kana da zaman ka ci riba gwargwadon yadda ka so dan me zaka wahalar da kanka cewa in kudi hannu ne ka biya kaza in kaza ne ka biya kaza tunda ka san shi zaki yake so din har yanzu wannan ma wata dabara sai kawai ta jawo kasuwa ka san baya da kudi hannun ai ka san lalle ba shi zai karba to ka sa masa yadda kake sani ka ce ni dai haja ta kawai kaza zan sayar ko ba sarki bane ba inda na sayar ma haja in sayarwa da wancan haka ba lalle bane kuɗi ka wato haja a kasuwa ta tafi bisa da farashi ɗaya na in sayar maka da abu naira ɗari wani zai sai masa naira ɗari da sai wani zai sai masa tamanin duk ya halatta ba dai ba ne ba naira tamanin na so ki kila wani zai sai masa sittin wani ɗari wani ɗari da hamsin gwargwadon yadda na samu abin nan tunda shi kasuwanci da malamai sun ce an gina shi ne a bisa ga kowa na son gara ka kai mai saye yana duban mafaka ina zai je da ke ka kai ma mai sayarwa tana neman mafaka ina zai maka digi gishi duk wanda ya samu sa ya buge wani ne kawai haka aka gina saboda haka za ka ce naira ɗari ya ce a ah, haba da Allah naira sassin da ya fara maka kai ga an yi zuciya ba za a sai naira sassin ba a yi kai kowa so ke wato shi ya dawo naira sassin kaga so ke cuce ka kai kuma ka daɗa yi zama so kake ka cuce shi a haka a haka ra'ayin tsakiya a haɗu to wajen wannan haɗuwa a tsakiya shine farashin kayan ba lallai ganin farashin da aka biya wannan a biya wancan ko a biya wancan ina fata an fahimta to ta da zai cewa bayani ya shahara a bakin mutane kan cewa kake tsaka akwai ba wannan akwai hadisi na annabi kake saka akwai lada duk wanda ya mata duka sai ta mutu yana da lada ɗari in ya kara na biyu an rage goma ya kara na uku an rage goma haka ne ci gaba wannan yi magana a jiya maganar cire yar wuya ko cire abin wuya da ake cirewa jarirai dan an su babu wani dalili a shari'ance a cikin sani na da a yi ko yake kar a yi Don haka a nan gurin likitoci za a tambaya Allah ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun to a nan likitoci sune ahla zikiri a yamma babin sun cire wannan beli da ake wa jarirai a wuya yana da alaka da kiwon lafiya ta yadda wani an cire za su kawo daga wata cuta in ba a cire ba cuta za ta same su in likitoci kwararru suka ba da fasawar wannan cewa eh lalle barin beli ba cire ba zai haifar da cuta to anan ya zama wajibi a cire tunda kautar da cuta daga jiki yaro ya zama wajibi a nan dan a raba shi da cuta kada cutar da shi in kuma suka ce a'a ba wani beli kawai a al'adance ne kuka saba a yi wannan to shi kenan ba ku da cire biyu. ni dai na riga na suka tambayar likitoci suka ce babu wani abu da sauran saboda haka ban taɓa cire beli ba dukkan yaran da Allah ya bani har guda hudu ba wannan taɓa cirewa beli kuma suna nan lafiya su ci gaba cewa yana neman da yake a da da yake dariya to wannan bai kyauta ba a ce wani har ne yana faɗin bakar magana da musulunci yana muzanta mata yana kushe shi kai kuma kana dariya wannan darar da kake hadari ce mai girman gaske muna jin tsoron ka shi karkashin da muka karanto a can baya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tazuru kal kafartum ba da ku saboda haka bai kamata ba musulmi a muzanta addininsa ya yi dariya ya zanto izgili kenan ga addini mutumin da yake haka bisa da jahilci yanzu idan yaji sai ya istighfari ya dera amma duk mutumin da ya san izgili wa addini bai halatta bai cigaba da to wannan zai kai mutum da ya zai bar musulunci akwai bambanci tsakanin abu kaza musulunci ya karanta da kai ba wannan ragwanci ne sa da kai ba rashin yin baya fitar da kai daga musulunci amma akwai mafi abin a kaza musulunci ya ce a yi sai kaiwa abin dariya ko kai izgili to wai da kai dariyar wa kaiwa wanda sai kar an tafi cewa dariya shine Allah ko manzon sa wannan shine hadarin da ke ciki saboda haka bai kamata mutum ya yi wannan ba sai tambaya ta kace yake ya yin niyyar wanka ko sallah a bayyane ba a yin niyya a bayyane ana yin ta ne a cikin zuci kowace irin niyya ba a bayyana ta a zuci kawai ake yin ta har aikin hajji duk a zuciya yi